dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da ashirin a wanda ya daidai da biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu da ashirin da ɗaya a miladiyya za mu fara sharhin wannan littafi mai albarka ko wannan manzuma ko wannan matini na tuhfatul atfal wal ilman wanda yake bayani akan ilimi na tajwidi karkashin karatukan da muke waɗanda suke karkashin makarantarmu a kadimiyatul ma'ali al'alamiya wadda take cikin garin kaduna state nigeria muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma abin da za mu faɗa albarka kuma ya sa ya zama na karfafe gare shi wanda kuma za mu kuskure muna roƙon ya gafarta mana mun kade muna cewa za a fara karatun wannan littafi wato wannan manzuma na tuhfatul asfal amma Allah subhanahu wata'ala bai ba mu iko ba sai yau tunda dukan al'amura da Allah subhanahu wata'ala suke wannan tsarin karatun za mu yi kokari mu yi bayanin hukunce ta tajwidi tare da alakanta shi wasu hukunce-hukuncen da abin da ya shafi firafanci da riwayoyi shi yasa wato wannan jarsa ina fata a saurara da kyau a wannan jarsa na tajwidin muka sanya masa suna tajwidin qira'at al-ashr wa tarbiyat al-malakat al-qira'iyya darasi ne na tajwidi yanda ake a bangare na wasu wurare abin da ya shafi bangarori na kulliyatul qur'an wato za mu yi tajwidi ne amma tare da alakanta shi da hukunci hukuncin sauran riwayoyin da irakoki ina fata ana tare da tun da yayin da muka nemi ilimin tajwidi za mu ga ilimi ne wanda yake tsohon ilimi sosai wanda yake tsohon ilimi ba wai sabo ba wanda tun da aka saukar da alkurani mai girma an saukar da shi tare da ilimi na tajwidi kamar yadda wasu malamai suke istibadi karkashin fara Allah subhanahu wa ta'ala wa ratilil qur'ana tartila wato karanta alqur'ani kikkiawan karantawa tare da tajwidinsa har asarin da ake ruwaitowa duk dare malamin sun raunana shi na Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu lokacin da zai fassara wannan ayan yake cewa huwa tajwidul hurufi wa ma'rifatu al-waqti wal qidat ya arrafa tajwidi karkashin wannan aya wato waratil alqur'ana tartila karanta qur'ani kyakkyawan karantawa da jerar tashi da habbara shi to da tajwidin sa da kyautata karatunsa Ali ibn Abi Talib yake cewa sannan tare da sanin alwaqf ibtida har malamai suke cewa wannan yake nuna mana a muhimmancin alwaqf ibtida shi ya sa malamai suka yi rubuce-rubuce a kan wannan babi kawai na alwakfa da sida akwai babban littafi wanda yake shahararre na al'imamul ashimuni wanda ya akan alwakfa da sida kawai wanda mujallari ne babba yake fitowa akwai ire-iren ma'asirun wanda suke rayuwa a wannan zamani al'imamul husari rahimahullahu ta'ala yana da ma'alimin istida shi ma akan alwakfa da sida duka wasu wasafi idan mutum ya yi su daga gagan zai iya ja masa hatsari a musuluncinsa idan mutum ya yi wakafi da ganga ire-iren wasu wani misali ka ce wa iya kuma a cikin yi da ila rabbi ta haka ma kana ce mutane kada ku yi imani da allah wanda shi ubangiji ta ga irin wannan wakafi a nan mutum ya tashi a abu ne mai hatsari sosai to saboda haka haka al-imam al-aini rahimahullahu ta'ala a cikin littafin ummatul qari a lokacin da hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya cikin sahihain sahih al-bukhari da muslim da mala'ika jibril yake zuwa kowace shekara yana karanta wa manzo Allah al-qur'ani yana kara koya masa al-qur'ani malaman ire-iren su imamu al-aini da sunan hajar da sauransu suka ce ba wai annabi bai haddace al-qur'ani bane shekara ana zuwa kara koyan masa da al-qur'ani ya kara karanta masa domin iya karatunsa da makharijul huruf da sifat nasa da sanin ina ya gamata ya sa ina ya gamata ya tashi to da ta karatun tajwidin suka ce karkashin wannan hadisin wanda ya rasu sai bukhari da muslim za mu fahimci cewa lallai karatun alqur'ani da tajwidi wajibi ne fardu aini wato wajibi ne ga kowane mutum ya karanta alqur'ani da tajwidinsa amma ilimin shine malamai suke cewa fardu kifaya ina fatawa to shi yasa hatta wanda suka yi rubuce-rubuce suka yi isharar wannan cewa alkur'ani ya an saukar da shi da qira'at nasa sannan ba kamar da annabi ya faɗa wuzir alkur'an ala sab'ati ahruf tare da tajwidin sa har ibnu al-jazari a cikin jazariya kamar yadda zamu gani nan da me yake cewa wa fi dalilin khilaf sani da yazo bayani kun ga wannan matsala ce wanda ya kawo <clears throat> littafi ne na tajwidi amma sai kawo cewa wannan kalmar hatta ƙura sun yi saɓani wajen ne karanta ta kun yake ishara ga shi ya matsala ce na da yake bayani amma tare da ishara zuwa ga su ma sauran qurra'un ya da karanta kalmar a tajwidance ina fata an gane saboda haka a mu ne yanzu muke tsammanin cewa tajwidi kamar ya ke ɓanta ne kawai da riwaya ta hafsu la ba haka ba ne. saboda mafi yawanci waɗanda suka rubuta da tattafai na tajwidi Ah, wanda suka shahara a nan kun ga sun rubuta ne a kan ne riwaya ta hafsu amma dukkan ƙira'at duka su ma tajwidin ɗaya ne an gane ko duka ma'ana ana karanta su da juyi sai bambance-bambancen wasu hukunce-hukunce shi ma na da ire-iren su na maddodi da su menene wasu wuri inda za mu gani idabami da ikhfa'i kamar yadda muke a riwaya su su darasin da ya wuce satin da ya gabata kun ga mun yi bayanin cewa sufi yana da tarin mai a ikhfad sai da aka samu mimin bayan da aka samu mai babu mimin wanda suke ne wasani muka ce yana da ƙarin ikhfad to kun ga a dukkan sauran qura'u su ma da tajwidi ake karanta riwayoyinsu ina fata ana tare da ni ko a tsayi wannan littafi da za mu karanta na tuhfatul atfal ana babban kuskure sai a dinga ce ma littafin tuhfatul atfali kawai amma cikakken sunan littafi shine tuhfatul atfali wal ghilman wato tsaraba na yara kanana sannan da ghilman da kuma yara menene bambancin atfal da ghilman shi atfilu karamin yaro wanda bai ji karshen balaga kamar daga shi daga shi haihuwarsa har zuwa shekara hudu shekara biyar an gane shida wannan dukkan su ake kira atfal zilman shi kuma wanda irin daga shekara takwas zuwa shekara 11 ya fi yana dandale da balad an gane ko shi yasa a hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Abdullah ibn Abbas ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazuka ina fata an gane to sai bayan zilman sai alwala da take yake zuwa kun ga muna da tsifin sai muna alfa muna da zilman sai muna da al'aulan kun ga har wanda ya balaga saurayi ma ana iya kiran shi ne alwala kuma shekaru na balaga malamai sun yi safani ire-iren su al'imamun shafi da su hanabila suka ce daga shekara sha biyar yaro yake balaga saboda hadisin abdullahi ibn umar wanda ya cikin sahiha muslim da suna lokacin da yake cewa an bijiro da ni zuwa yaƙi ina ɗan shekara sha hudu yakin uhud annabi bai yarda ba in je sai da shekara ta zagayo ne kai shekara sha biyar sai annabi ya ce to yanzu za ka iya halartar yaƙi na khandak to kun ga wannan yake nuna mana sun su imamu shafi da su imamu ahmad bin hanbal da riwaya daga abu hanifa suka ce wannan yake nuna mana cewa annabi bai halasta musu zuwa yaƙi ba sai da yake shekaru na ne na balaga ba. shi shine shekara sha biyar a wajen malikiya abin da ya fi shahara shine shekara sha takwas in dai ba alamomin sun ne ba sun bayyana ba da namiji shine bayyanar gashi ko mafarki ita kuma mace ta ma gashi ko mafarki ko nono ko kuma al'ada ina fata an gane ga shayin na wannan gabaki daya littafin nan a shakkar imanin jamzuri ya rubuta shi ne ga ƙananan yara wanda ba su wuce shekara daga haihuwar yaro a har zuwa shekara goma sha ɗaya sha amma yanzu a babban mamaki za ka iya ganin mutum ma ya kai shekarun balaga amma bai haddasa littafin nan wanda sun tabbata. Kun ga wannan yake nuna mana ilimi ya ne ya samu rauni. tun da kun ga wannan ya rubuta shi da ƴan ƙananan yara wai kafin su kai matsayi nan na balaga kenan su san ciwon kansu ina fata ana tare da ni to taraba shine tuhfa na ƙananan yara eh, shine ma'anan sunan wannan littafi to tarihin wanda ya rubuta wannan littafin za mu fara da tarihin eh, idan muka yi magana akan tarihinsa sannan bayan haka eh, sai mu yi bayani a kan ita kanta sannan sai mu yi ishara bayan tofa wasu ne tattafai da aka rubuta bangare na ne na tattubi mu ishara zuwa gare su wannan littafi yana da muhimmanci sosai littafin tuhfatul atfal shi yasa hatta a ma'ahim na qira'at da kulliyatul qira'at zaka ga ana farawa da wannan littafi kuma haƙiƙa mutum da yanda ya kai yadda in dai ya karanta wannan littafin zai karo da shi musamman idan an koyar da shi yadda ya cancanta sallu-sallu sannan ana mukaranan hukunce-hukuncen da sauran ƙira'o'i da riwayoyi mai suka ce ilimi ne mai tsabajen mai yawa sosai a ciki duk da littafin baitocin ba soce 61 ba ina fata ana tare da ni ko to shi yasa kada a raina littafin tsaraba ce na yara wadda take mai muhimmanci sosai shi wannan mawallacin littafin nan cikakken sunansa Suleiman ibn Hussein farko ne wannan littafin na karanta shi wajen wasu malamai na nima kamar yadda yanzu nake koyar da sannan bayan da na karanta suka man sharhin suka man bayani sai suka man ijazar littafin har zuwa ga mawallafin littafin kuma haka ake son ɓangaren ilimi mutum ya dinga kokari yana da zancen malamai ba wai ya je ya samu kasar yana ci duk bala'in da muka shiga ciki yanzu na karancin fahimtar nusus da karancin fahimtar ilimi duka abin da ya janyo ke karɓar ilimi daga kafe ko kuma mutum idan ya ga iya larabci sai ya je ya dinga karanta littafi da kansa to kaga dole za a dinga samun matsala wajen fahimta shine ai wani magabaci yake cewa man nala al-uluma biduni shaykhin yadilla an as-sirat al-mustaqim wa taltabis al hatta yakuna adalla min yawm al-hakim tasaddaqa bil banati ala ar-rijali yuridu bi dhalika jannati an-na'im kuma yawm al-hakim ya koyi karatu shi ma farko yadda ake hikayantowa da kansa sai ya zo ya karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ma tabana adam in qata amaluhu illa min salati idan mutum ya mutu duka ayyukan sun yanke sai abubuwa guda uku ilimi wanda ya koya ya koyar da shi ana amfanuwa da shi ko yaro salihi wanda ya bari idan ya tarbiyyatar da shi akan addini yana mai addu'a ko kuma na uku shine sadaka wanda ya mai gudana ire-iren su masallatai da asibiti da sauransu to sai shi tomar hakim ya koyi karatu da kansa farko sai ya ce jariya a nan shine ana nufin baiwa yarinya idan mutum ya yanta baiwa ya bayar da ita sadaka kai afuwan idan ya ba da baiwa sadaka ko ya bayar da ita sadaka ko yarinya to ko ya mutu za a dinga kawo mai lana sai jariya ne ya fasa ta abi a baiwa wato ya mace yarinya to kun ga wannan abin da janyo ne saboda da ya koyi karatu da kasu da a cikin malami ne zai faɗakar da shi haka imamu hamza azuriya shi inda wasu ke roƙi a farko da ya karɓi eh, ya fara karatu alkur'ani da kokarin kansa larai da sai ya haddace shi da lazai ta fi musamman raka wala sun yaman a ilimi na alkur'ani mai girma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa innaka latulqa alquran min ladun hakimin alim za a laqana maka alqur'ani a koyan ma da shi daga Allah wanda yake mai ilimi masani mai hikima kuma to kun ga ina annabi mala'ika jibril yana zuwa duk shekara ya koyar da shi ina ga wani annabi kuma kun ga dole sai mutum ya samu ne ya samu malam sannan akwai wani abu da yake son in ishara a kai a wannan zamani yanzu a an samu wasa'il na tawasu ire-iren su whatsapp da su telegram su facebook da instagram da su menene wasu ɗalibai suna iktifa'i da karatu a waɗannan social media an gane ko wani ma ɗalibin kawai zai samu social media ya mai da su su ne malaman da su google ce google an gane ko kawai in bincike gare shi sai shi google kawai ya bincike muhadara gare shi kawai ya shiga ya bincike kaga wannan wata fitina ce wata ta Allah ya zarci wannan zamani da shi sabida haka waɗannan social media ɗin su wasa'ilin tawasul ba malamai ba ne ko da a ce ana karatu ɗin abraha a ɓangaren ta ɗin ta abin da shafi whatsapp da sauransu za ka iya isti'ana da su amma ba za ka mai da su ne ba matsayin malamai ba abin ban mamaki har alƙur'ani yanzu kira'a za a ga wasu kai suna iftifa'i ga wani ya kira wani malami yana karatu ta whatsapp ko ta telegram ko ta facebook sai ya izo biyo shi yana yi wani wata sa'a ma ya ma karanta rubu'i cikakke malamin bai ji ba da kyau musamman irin najeriya wanda babu net mai kyau to annabi wanda shi ne khairul bariya amma ana zuwa mai daga sararin samaniya har zuwa wurinsa a koya mai alƙur'ani sai kuma yanzu aka ce kawai ta mai da whatsapp shi ne shi ne abin da na kira kai karatu dole a dinga samun matsala sai ka ga karatun babu albarka babu kwarewa babu sanin kima abin babu abin nan alzulkan malami akwai darussa masu yawa ba wa ilimi ba kawai yanzu misali kuna muna fara karatu na ce a yi shiru a natsu in inda ba gaban ido na kuke ba wani zai iya zuwa ma yana karatun yana ma kallon tv ma tsira inda malamin ba ganin shi yake ba ko ba haka ba ko yana karatun ma yaro ne a jikinsa ma yana shagalta da yaro ko yana karatun yana cin abinci ko yana shan ruwa kana da in gaban malami ne za ka yi wannan ba zai taɓa zuwa ba dole za a ƙaru da tarbiyya da ladabi wallahi akwai wasu malamai namu mu muna zuwa wurin su ba wai bi ilimi ba kawai domin tarbiyyar su saboda wasu in ki kalle su sai su tana ma Allah subhanahu wataala sai ka cewa ka tira da hadisin annabi alqur'ani ne yamshi ala wajhil ard so da wannan ne nake son ƙara janyo hankalin waɗannan su whatsapp din hatta su ibn al-jazari ta duba mun jidul muqri'in da ya rubuta da sauransu duka ilimin alqur'ani asluhu litalaqi mushafatan baki da baki akwai wasu akwai wasu masail a bangare na qur'ani ba zai taba yiwa ka ce abral whatsapp ta whatsapp ko ta telegram ko ko ta abin nan wake za ta iya suna shirme mutum zai ire irin su ishmani su rom wanda rom har na kusa da kaima ba a so ma ya ji abin sosai ma ina ga nesa da kai to ina ga wani yana bangon duniya ta ta ta kunni wai zai zaka ce za karanta wannan abin kuma ya ji shi da kyau ina fata an gane to saboda haka a wannan wasa'ir tawassu suna da advantage din suna da disadvantage za a iya isti'ana da su a wajen wasu abubuwa amma kada mutum ya mai da su sune umda na koyon karatun su bal da dama daga cikin malaman wallahi mun haɗu da su har shefa Ahmadu Isa al-Masrawi shekh umumin makari al-masriya eh, Sabikan dan misra wanda shine shugaban makaranta na misra ko za a iya cewa na sassa da dama na haɗu da shi a sudan sun zo alƙalancin musabaka muka je muka karanta masa abin da ya sawwaka na Alƙal'ani, sai muka nemi izini muka ce za mu iya ci gaba ta ɓangaren ta waya sai ce ina kalman da ya fito ya ce man ya shi baya koyarwa ta ɓangaren waya da yadda da shi ba To da dama daga cikin malamanmu manyan malamai mun haɗu da su na duniya na duniya ta bangaren ilimin nan wallahi sun ce la ona abra wasa'il tawasul amma yanzu kawai mutum ya maida wannan shine malami akwai matsala a wannan ina fata ana tare da to saboda haka a wannan fadakarwa ne wanda ke muhimmanci ban ce kada a dinga istiqana da su ba amma kada ya kasance su ne umda wato ginshiki ko babban malamin mutum idan ba haka mutum zai zama kamar taumar haki wadda ko tsaye a wannan malami cikakken sunansa da tarihin sa shine Suleiman ibn Hussein ibn Muhammad ibn Shalal aljamzuri. jamzur a shi Suleiman dan Hussein dan Muhammad dan Shalali aljamzuri wannan nisba ne zuwa ga garinsu wanda take cikin Misra an gane ko gani ne a cikin misra wanda a shafi'iyyar mazhab shi kuma ɗan mazhabar shafi'iyya wato yana bin mazhaba ta al'imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala an haife shi shekara ta dubu daya da ɗari ɗaya da sittin da wani abu haka wasu malamai suke cewa ba sa ƙididdigewa sai su ce sittin da me da wani abu amma cikin binciken da na yi akwai waɗanda suke cewa 69 wasu kuma ba sa faɗa sai dai suke 60 da wani abu in an gane ko ah, malaman da ya karatu wurinsu ya yi karatu wajen malamai da dama sannan daga cikin shahararru wanda ya karatu wurinsu akwai nuruddin aliyu ibn umar ibn ahmad al-mihi al-mihi wanda ya ce an shekhinal mihi lil kamali mi mi mihi da kasra din mimun shi ya fi shahara akwai wasu nuska da za ku ga ana sa Mai Hi da fatha amma abin da ya fi shahara wajen malamai shine mihi da kasra kamar yadda zamu zo mu yi bayanin ta haƙiƙa wanda suka fi dacewa ga ɗalibi ya karanta na wannan littafi na tuhfatul asfar an gane ko da kasara shi ya fi dacewa wannan yana ɗaya daga cikin manyan malamansa abinda ya sa ake ke dangana shi zuwa ga mihi gari ne almihu wanda ita ma tana cikin ina tana cikin misra an gane ko wannan shek a ah, suleiman binu Hussein ɗan binu Muhammad Aljamzuri, yana da littattafai da ya rubuta da dama da yawa daga ciki akwai wannan littafi mai albarka wanda yake gabanmu wato tuhfatul atfal wal zilman manzuma ce da ce manzuma wato baitoci ne ya rubuta sannan bayan ya rubuta wannan littafin sai ya rubuta sharhinta da mata sharhi wannan shine sharhin da kuka ga gashi nan ah, na zo da shi wato fathul atfal sharh tuhfatul atfal wal girma wannan bayan ya rubuta manzuman baitoci 61 sai ya mata sharhi ya mata sharhi sai ya sanya mata suna a fathul atfal to kun ga wannan zan ce muku cikin sharhin da ya gamata mutum ya karanta shine fathul atfal saboda larabawa suna cewa sahibul bayt adra biman fiha wato wanda yake gida nasa ne kamar yanzu kai ne take da gida kaga gidanka kai ka san menene yake ciki to kaga shi da ya rubuta littafin sa ya sharhi shi ya san menene ya kunsa ke da sannan bayan fatul akfal sharhin wato wannan matanin yana da wani a littafi nazmu kanzil ma'ani nazmu kanzil al-ma'ani bi tahrir hifz al-ma'ani akan tahrirat na shatubiya hizbul ma'ani ita ce matni ta shatubiya kamar yadda imam shatubi ya ce wa sammaituha da hirzal amani tayammunan wa wajhat tahani fahlihi mutaqabbira ko mutakabbala وناديت اللهم يا خير سامعين أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأيادي تمدها أجرني فلا أدري بدور فأخفى أمينا وأمنا للأمين بسرها وإن عثرت فهو الأمون تحملا إنا فتواضع تكون وأنهم بيتوتيني ما صدائي حرزوا أمينا وأمنا للأمين بسرها وإن عثرت فهو الأمون تحملا وحرز الأمان وأن وأن إلميني وأن أكي كلا شنا تحريرات وأن ننقب إن شاء الله تعالى لا مصنير التفيء أكنت الشيما أقول عمدة العرفان akwai eh, taharirat na fathul qadir da dai sauransu ne akwai na saba akwai na ashara akwai na ashara subura da malamai suka rubuta za mu zo mu ilimi ne mai zaman kansa ilimi na taharirat na bangaren qira'a ina fata wazi saboda ta alqur'ani kogi ne wanda baharul la sahila da amma yanzu abin da yake damu yake da yake damuwan dalibai da mutum ya dan haddace alqur'ani zallan hadda alqur'ani shi kenan kansa ya girma ya kaman ya zama wani ibn taimiyya na lokacinsa ko ya zama wani allama ko ya zama wani babban malami wanda babu Ta kaga wannan babban matsala ne wanda a bangare na ilimi magabata idan mutum ya haddace alkur'ani a bangaren ilimi ya samu kaso mai girma suna itibarin wannan kamar ya iya ne koya harufa na alif ba'un ta'un ta'un Ka ga yayin da zaka fara karatu in ka zaka fara da ni da alif da ba'un da ta'un ko to shi ma haka bangare na ilimi ma'ana abin da zaka fara da shi shine hadda alqur'ani to amma yanzu da mutum ya haddace yani sai da shi ke nan kan shi ya ya abin bayan bai san cewa wannan harfa ne ya haddace akwai kalubale a sa akwai ilmomi da dama wanda ke abin shi yasa za a ga wasu suna suna suna caccakan mahaddacin alƙur'ani musamman ire-iren su Najeriya ko ba haka ba da mutum ya haddace alƙur'ani musamman ila ya je musabaka ya yi na ɗaya a state ko ya yi na ɗaya a Najeriya ko ya je ta duniya shi kenan idan ya dawo mutum ma zai haɗu da shi ko sallama ba zai zai wani ma zai iya taka shi ma ya wuce ba an gane ku ga wannan abu ne ne <laughs> kai wallahi wasu abubuwa da su akwai ban mama da alamomin tashi alkiyama ne ina fata wato to kuma ita wannan asali musabaka ana shirya ta ma domin na shafi a na shaɗa ɗalibai yadda mutum zai ƙara dage dantse wajen wajen koyon karatu amma wani najeriya an mai da ita wani abin abin nan wanda mutum yana yana zuwa na ɗai shi kenan dili mama anguwansu ya dinga cewa ba su iya karatu ba kenan wani zai fi da ainihin wani zai fi da ha'un zaɗin unsa da kusure menene ko ba haka ba yanzu nan anguwanmu akwai wani masallaci kusa da mu rikicin da ake kenan kan limami ana cewa da iya karatu ba abu ta ce ta kawo har an je ina police station har wasu sun ce in ma ya zai da limanci ko kuma za su fatar da shi su kashe shi ko su kirina shi kusa da shi da ƴaƴansa? nan nan kusa da mu kusa da kaga wannan abu abun al'ajabi kuma ma wanda suke wannan magana abin ban mamaki wasu daga cikin su ma ko ba ta ba suke karatu mai kyau amma suka rubuta zungureriyar takarda suka yi fotokofi ɗinta suka tura ma kwamitin masallaci sannan suka rubuta wannan takarda a masallaci ko ina suka rubuta har da sunayensu ma wanda wasu za su kasar da shi ko kuma su a nan kaga wannan bida cikintinu ne wanda Allah ya zarce wannan zamanin da shi a wasu mazhaboli ma suna ganin ina aka samu wanda ya kowa iya karatu alkur'ani aka samu wanda ya shi ilimi na fikihu a wajen sallah wanda ya ma ilimi na fikihu da da ilimin addini shi za a gabatar a sallah ba shi na karatu to saboda haka ya ɗan waya gama ta fahimci wannan a littafi na gaba da ya wallafa alfatihun rahmani bi sharhi kanzil ma'ani wanda ya yi ma wannan manzuma ta ta sharhi sannan bayan haka ya rubuta littafin jami'ul musarra fi shawahid ash-shatibiyyah littafi na biyar kenan sannan yana da wata manzuma da ya rubuta a riwaya akan riwaya ta me tawarshi waɗannan littafai gabaki ɗaya a wannan malamin ya rubuta su kuma ana amfanuwa da su sannan daga cikin ɗalibansa manya-manya akwai abu a nasir wanda aka sani da nasir sannan akwai ɗan malaminsa wancan mai hiyi ɗin mai hiyi ɗin da kasara ɗin ne an gane ko shi ɗan malamin nasa mai hiyi ɗin yana da yaro wanda yake shi ne muhammad bin nuruddin ali bin umar mai mihi shi yasa fage na ɓangare idan wani ya zo ce ma mihi sai ka ce masa wani mihi shin babban ko karami yawa muhammad ko nuruddin ali bin umar ina fata an gane kamar juraisi yayin da kake karanta sanadi na alqur'ani ijaza za ga akwai juraisi a sahira akwai kabir to dole sai mutum ya bambance ma to waɗannan sanin da ka'ibul umur nan suna da muhimmanci sosai a bangare na me na ilimi a ya rasu wannan malami shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu an yi saɓani wajen rasuwarsa wasu abinda suke tsayawa kawai suna cewa an san yana raye a duniya a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da sha wasu malamai da suka yi wallafe-wallafe inda suke tsayawa ke cewa an samu labari yana duniya har zuwa wannan shekara ina fata wazo wasu kuma suna cewa an kwakwalo asalin shekarar da ya rasu ya rasu ne a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da takwas zancen farko ke dubu ɗaya da ɗari biyu da takwas wasu masu a ce wani malami ɗan kuwait wanda ya yi jahilin kwanaki yake cewa ƙarshen abin da ya kwakwalo a kan rasuwan shek suleimanin jamzuri shine shekara ta 1227 hukun ga imadi 1208 ko kuma 1227 ina fata ana tare da ne wannan babban a rasuwan wannan babban malin kun ga idan muka lura za mu ga yanzu shekaransa nawa kenan da rasuwa

cikin dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu a cire dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da bakwai ya bada abin da ya rage shekara ɗari biyu da sha biyar to kun ga wannan ne yanzu rasuwan wannan malamin ke mai wannan littafi to shi yasa wasu malamai idan muka lura za mu ga cewa tsakaninsa da ire-iren su Usman bin Fodi babban malami wanda ya rayu a nan Najeriya can wajen Sokoto wanda kowa ya san waye Usman bin Affan Mun ga tsakanin rasuwansa da ire-irensu tazaran babu yawa shi yasa suke cewa ma biyar shekara ashirin ba ko ko goma ko ma kai ba an gane ko yanayin da ya danganta da tarihi ɗin da muka kirin jayarwa a kan rasuwan shi Sheikh Suleiman al to kun gane misali sun yi lokaci ɗaya ke ina fata wa ko an gane ba to saboda haka wannan malami wannan shine kaɗan daga cikin tarihinsa da wannan littafi da ya rubuta tuhfatul asfar da asfar littafi ne wanda ta kunshi tajwidi tare yadda muka yi bayani wanda baitocinta gabaki ɗaya 61 ne guda biyar ɗin farko ya yi bayani ne akan muqaddima da abin da littafin ya kula sai hudun ƙarshe su kuma khatima ne wato bayani akan ƙarashen littafi baitocin da suke tsakiya a cikin 61 idan muka cire biyar na mukaddima da hudu na khatima kun ga tara kenan nawa zai ragu 52 to baitoci 52 din nan su ne suke bayani akan ilimi na tattalin zanzan wato zunzurutun ilimi sannan wannan littafin ya yi kwantenin ko ya ƙunshi babubbuka guda takwas ko fasuli guda nawa guda takwas na ilimi na tajwid akwai babubbuka da yi bayani a kansu na tajwid wanda za mu yi bayani a kansu a littafi na gaba insha Allah ta'ala wato ire-iren su babu masarijin huruf da babu tasbih wa tasbih da sifatul huruf da sauransu ina fata ana tare da ni ko malamai sun yi wallafe-wallafe da dama akan abin da ya shafi ilimi na tajwidi bayan tuhfatul asfal akwai littafi wanda yake wanda wasu ma sun rigaye tuhfatul asfal wanda kuma suke littattafai ne masu ne masu muhimmanci sosai wanda ya gamata ɗaliban ilimi su mallake su an gane ko kuma su karanta su za mu ishara zuwa gare su kafin mu shiga mai a asalin wato littafi kaɗan daga cikin waɗannan littattafai wanda aka rubuta ɓangaren tajwidi akwai manzuma ta farko wanda wasu malamai suna ganin ita ce manzuman da aka fara rubuta ta a buge manzuma haka wato waƙe ita ce ra'iya ta al al ra'iya ta al al-khaqani wanda yake ya rasu shekara ta 325 325 kun ga wato tsakanin shi da sahabbai bai wace shekara 200 da wani abu ina fata an gane a ah, tsaye Eh, sai manzuma ta ta biyu ina gabatar ne wannan manzuma din wannan manzuma ta farko ta arra'iya ta al-imam al eh, ana cikin manzuma da na karanta ta ita ma gaban malamai daga farkon ta har zuwa ƙarshe an gane ko sai manzuma ta biyu nuniyatu sakhawiyya an gane ko wanda ita ma idan dama ya bamu nan gaba za mu karanta ta insha Allah ta'ala nuniya ce mai muhimmanci sosai nuniyatu sakhawi wanda shi ya rasu shekara ta 643 tana da muhimmanci a bangaren tajwidi kuma wannan manzuma na karanta ta ina da sanadi a kan ijazarta ita ma insha Allah idan dama ya ba mu za mu karanta ta insha manzuma ta uku ita ce al-muqaddima fi ma yajibu ala qari al-qur'ani an ya'lamahu lil imam muharrir at-tajwid wal qira'at Muhammad ibn al-Jazari wanda aka sani da al-Jazariya wanda shi ya rasu shekara ta 833 ita ma tana cikin eh, littattafan da na karanta gaban malami daga farkonta ita ma har ta wajen malamai uku na karanta wannan manzuma ita ma insha Allah ta'ala za mu karanta ta manzuma ta hudu ta hudu ita ce manzuma ta salsabi da shafi bida a jeri kafin salsabi da shafi ana kawo tuhfatul atfal wanda muke muka fara ta yau ita ce manzuma ta wada a jerin manzumai kenan wanda mun yi bayani a kanta wanda ita ma na muku bayani cewa insha Allah ta'ala in dai ku gama kuka haddace to za a ba ku ijaza a kanta bi iznillah ta'ala sai manzuma ta biyar ita ce manzumatu as-salsabil ash-shafi Manzo mata shafi, manzo mata الشافي shafi السلسبيل kuma ta كمتا الشيخ Usman bin سليمان murad wanda ya rasu shekara ta 1382 ita ma ta yi bayani kyakkyawan bayani sosai akan ilimi na tajwidi ita ma wannan tana cikin mantumai da na karanta ta gaban malami ita ma daga farko har ƙarshe wanda insha Allah ta'ala ita ma za mu yi ta bismillah ta'ala sai ta shida ita ce Mandumatu al-tuhfatu samannudiyya fi tadwir al-kalimat al-qur'aniyya na al-sheikh Ibrahim ibn Ali shahasata as-samannudi an gane ko wanda ya rasu wannan shekara ta 1429 an gane ko ah, malamai suke cewa wannan Manduma na al-imam samannudi ita ce ƙarshen littafin da ya rubuta an gane ko ita ma tana cikin manzumai da na karanta a gaban malan malamai wanda ita ma za mu yi ta insha Allah ta'ala sai ta nawa kenan yanzu manzumatu la'ali albayan fi tazwid alquran lishek ibrahim ibn ali shahadat samannuni shi ma wannan na <laughs> shek ibrahim samannuni din ne an gane ko malamai na na bakwai manzumatu la'ali la'ali albayan la'ali albayan fi tazwid alquran na Sheikh Ibrahim al-Samannuni shi bai dade rasuwa ba wannan kamar yadda muke bayani ita kuma wannan ana cewa ita ce manzuman da ya rubuta ta farko akan ilimi na tajwid ita ma tana cikin manzumai da na karanta wanda ita ma zamu <laughs> za mu yi karatun ta kun ga akwai aiki fa a gaban mu <laughs> gashi mu muna ta farko yanzu a gane ko sai ta takwas a manzumatul mufi fi ilmi tajwid للشيخ أحمد din أحمد بن بدر الدين بن إبراهيم الطيبي أنت da منظومة الطيبي shi kuma ya rasu shekara ta da a ita ma tana da muhimmanci ita ma tana cikin manzumai da na karanta a gaban malamai na wanda insha Allah ta'ala za mu yi ta ma da ku sai ta tara ita ce risalatun filofi ala kalla wa bala wannan kalma kawai a cikin alqur'ani da bala an rubuta manzumai a kansu kamar yadda a tasmi'i nake muku ishara zai su bala man kasaba sayya sai ce muku za ku iya tsaya akan kalmar bala an gane ko so za mu zo mu yi bayani menene hikiman da ya sa suka aka ce haka ire-iren su bala man aslama wa jihar ire-iren su bala in taswiru wa tattaku da tukun min faurihim hada to akan wakafi kawai akan kalmar kalla da bala aka yi rubutu a kansu wanda wanda mai manzuman nan shine malaminmu a sheik ali abinu eh, muhammad tafiq nahas wanda har na bar sudan ɗan misira ne amma har na bar sudan na san yana raye ban san shekara ɗaya da wani abun nan ba wanda na karanta wannan manzuma shi ma gaban malami wanda ya a wurinsa an gane ko kuma ya man ijazarsa sannan wannan malamin na yi karatun warshul asbahani a hannunsa warshi tariqul al-asbahani kamar yadda ka sani akwai tariqul azraq akwai tariqul asbahani kuma ya mai ijaza sannan akwai manzuma ta goma ita bahadatul luhar an gane manzumatu bahadatul luhar ita kuma wannan tana magana ne fi bima da hafsin min rarratul al-huffaz للشيخ إبراهيم ابن علي السمنولي دي ita wannan tana bayani ne akan hukuntu hukuncen qasurul munfasil kasuru al-munfasil na riwayat hafs ga wanda ya zai karatu da kasur al-munfasil shi yasa yayin da yake karatu da kasur al-munfasil cikin ku sai in ce ma wani dole sai ya haddace wannan manzuma an gane ko ko manzuma ta walidin manisi to wannan ita ma tana cikin manzumai da na karanta a gaban malamai na wanda ita ma za mu yi da ku insha Allah ta'ala littafi na sha ɗaya manzuma na sha ɗaya ita ce manzuma ta kasar al-munfasil na Sheikh Amir Sayyid Usman wanda yake da shi ne ra'isul maqari al wanda yayi zamani a lokaci daya da shi da Sheikh Ahmad Zayyad sannan da Sheikh Ibrahim Samannuri din wannan Sheikh Amir Sayyid Usman a wurinsa ne Sheikh Al-Husari yayi karatu wurinsa baya san ai Husari ko to wannan shi shine malaminsa yana cikin malamansa. Yashi shi shek sayyid usman yana da littattafai da dama yana akwai fathul kadir eh, na tahrirat nasu na tayyiba wanda akwai littafi na imamul mutawalli da yayi akan tahrirat tayyibatul nashi sai su ukun nan da shek ibrahim samanuri da shek amir sayyid usman da shek amir zuriya sai suka su uku suka mai da shi waka da suka mai da shi waka sai shi shek amir sayyid usman ya zo ya yi sharhinsa sai ya sanya masa fathul qadir a qadir ina fata an gane eh, a kan taharirat na tsayyabatin sannan shi ne kuma malamin sheik abdulbasi wanda kowa ya san shi makaranta alkur'ani sannan a nan najeriya akwai wani babban malami wanda ya yi karatu wurinsa shi ne a sheik ibrahim sharif sani wanda ake aka fi sani da mufti an gane ko dan barno an gane malamin hadisi ai bayan malamin hadisi yana da nasibi sosai a bangare na alkur'ani da qira'a eh alkur'ani yayi a wurin sa ya karanta wani bangare na alkur'ani a wurin shi wannan Sheikh Ahmed Sayyid Usman sannan bayan haka kuma Sheikh Ibrahim Sharif Saleh kuma ya ƙara yi a wurin Husari kuma ina fata an gane to saboda haka yana da asani ariya wannan haƙiƙa bal a waje a waje a wajen Najeriya mafi yawancin ɗalibai na ilimi musamman na halkat na zauri wanda musamman wanda suke itimami da asamit idan ka fita mafi yawanci wanda za su fara tambayan ka a Najeriya shine wa Sheikh Ibrahim Sharif Sani mafi yawanci ni dai wanda na haɗu da su 'yan ƙasar Yaman 'yan ƙasan asiya da su misra da sauransu an gane ko na haɗar ɗalibai da dama wanda suke fara tambaya na da shi eh, tambaya na akan su shine shek Ibrahim Sharif Sale saboda gaskiya yana da asani da ariya sosai a bangaren me ɓangare na min babil insaf a bangare na me na na qira'at da kuma bangare na hadisi ina fata wa ah, akwai wani babban malaminmu na hadisi kuma sanannen malami ne a duniya na ilimi na hadisi ne a sheikh musa'ad al-bashir a sheikh musa'ad al-bashir dan kasan sujan ne amma ya yi karatu a kasashe da dama kuma ya koyar a kasashe da dama ya koyar ya yi karatu ya koyar kuma a madina da makka tsawon shekara goma sha ko kusan ma za a iya cewa akalla zai kai shekara sha biyar abin da ya sama Eh, da ne tun da yanzu ya kurari shekara tamanin a rayuwa raye shi shek sannan haka ya yi karatu a misra fiƙihul maliki ya karanta shi a can haka ya yi karatu a ya koyar a irin su kuwait da su magrib da sauransu a sassa da dama na duniya suna zuwa karatu wurinsu a ƙasar sudan har su wahid bin abdulsalam bani yan misra duka ina sudan sun zo wurin wannan shek musa, ɗin sun yi karatu har ire su hamilul akram al-bukhari wanda yana cikin wanda na karanta tofa a hannunsa wanda malami ne a harami a harami na madina yana da koyar da kara'at da hadisi ya yi karatu wajen sheik musa'ad dinnan sannan ya yi karatu kuma wajen shek ibrahim sharif sale shi wannan shek hamid akram din an gayyato shi a sudan ya zo ya mana daurori da dama ire-iren su tofa dinnan da su shatubiya da su ire-iren su hadda muwatta na imam malik bin anas riwayat yahya da su shama'ilul muhammadiyya duka ya mana da su duka khatma kamila ina fata an gane ko to saboda haka wannan malamin babban malami ne Sheikh Amir Sayyid Usman sai risala ta 12 wanda yake ita ma akan qasr al-munfasil min tariq at ita ce ta Usman bin Sulaiman Murad wanda ya rasu shekara ta biyu. wanda ita ma wannan tana cikin manzumai da na karanta insha Allah kuma nake son in koya muku su insha Allah mu yi su tare da ku sai manzuma ta karshe ita ce fa'idun al-muhaddaba fi bayanin kulfi hafs min tariqa tayyiba da Sheikh Ali bin Muhammad Dabba wannan babban malami ne wanda malamin su Abdulaziz Yunus ne da Sheikh Ayman Suwaid ma'asirun da dai sauransu wanda sananne ne a gare ku yana da sharhi ire-iren su durra da risala akan harfin dot da dai sauransu an gane ko ba da mardiya sharhin da ya mu durra ya rasu shekara ta 1380 ita ma tana cikin manzumai da na karanta wannan manzumin gabaki su insha Allah ta'ala kamar yadda na yi su gaban malami haka nake so insha Allah in koya muku su gabaki su insha Allah ta'ala ina fatawa dai ko wannan shine burin mu sannan daga cikin wasu littattafai masu kyau wanda ya gamata za a iya karanta su a bangare na tajwidi akwai hidayatul qari ila tajwidi kalamil bari na ash-shaykh abdul fatah al-marsafi al-ajami al-ajami wanda ash-shaykh abdul fatah sayyid al-ajami wanda wannan littafin ya kai shafi 900 da wani abu shafi nawa kusan 900 da wani? dubu ɗaya wato ba su ɗauke wannan ma'asir ne bai daɗe da rasuwa ba wanda ana iya tibarin wannan littafin daga cikin masadar masu muhimmanci saboda masail da aka yi saɓani duka ya yi ƙoƙarin tahrir nasu ya yi ƙoƙarin me a tahrir nasu da tahqiqin masail sosai malaman mu suna mana wasisi sosai da karanta wannan littafi ina fatawa ne saboda a gaskiya da littattafan da suka watsu a ire-iren nan ƙasashen akwai kurakurai a cikin su na tajwidi akwai me kurakurai na tajwidi sosai ire-iren su hidayatul mustafi da su kitabu tajwid wannan duka akwai kurakurai a gaskiya da dama a cikinsu. sannan akwai wasu masail suna hafar sai su yi kwatan ɗinsu su ce haka ne kawai wanda kuma an yi saɓani a kansu ire-iren su yanzu iqlali da zamu zo da matsala ta ifa'u ushafi. furja da adamul furja kun ga wannan duka masail ne wanda aka yi ne saɓani a kansu ana fata wazi to wannan a kan kenan akan abin da ya shafi wato mabuɗi ko mukaddima na karatu wannan littafin to saboda kullum da muke cewa za mu fara muka ce yau da ya kamata koya da mu dan taba mu yi to kun ga dalilin ku wannan tarihi na malamin nan shine yayin da za a karanta littafin mutum idan ka san shi wa zai kara ma himma da dagiya da kokari wajen karanta abin da ya rubuta haka kuma dalilin da ya sa na muku ishara zuwa ga wasu littattafai na tajwidi ne. kusan cewa shi ma ilimi na tajwidi ilimi wanda yake kogi ne shi ma yana da faɗi sosai in maka na wani malami a wataran ya zo ziyara sudan dr muhammadu sani rijiyar ne wataran ya zo sun zo mutamar a sudan sai muka ana tattaunawa ta tsirin ta'arufi jirsa ta'arufiya to sai abin na fira ya zo a kan bangare na kira'a da tajwidi sai yake ce man ce shi lokacin sai muna sharhin shatibiya sai ya ce to shawaran da zai ba mu ko zai ba ni ɗaliban da nake masu wannan sharhi na shatibiya idan suka gama kuma ya gamata su yi shi aikace mahallin shayar sai yake ce mana shi bai taba ganin a ilimi mai wahala irin ilimi na mai ba na tajwidi yake cewa yana ɗalibi a jami'a ta madina kusan idan ya dawo masallaci kullum haram sai yanzu wannan ɗalibin yana cewa hudaishi bai da zadun wannan yana cewa wannan bai da sadun wannan yana cewa bai da sirin yake shi ne da yake ba ɓangaren sa bane sai ya shiru za ya ce masu komai an gane ko to a maganar da ya faɗa gaskiya ne ilimi ne wanda yake mai wahala sosai ilimi na ne. saboda da yadda kake ka komo da yadda kai karatu wani sai ya ce ma akwai gyara a ciki ina fatawa bai to saboda haka a dalilin da sa na kawo maku waɗannan littattafai da abin da ya shafi bayanai a kansu da kuma sunayensu domin kusancewa ilimi ne mai fadi kada mutum yana karanta littafi ɗaya ko yu ya ɗauka cewa ya zama babban wani ibn taymiya ko wani mukur ko wani shek sayyid amin sayyid usman shikenan ya naɗa kafansa ya buɗe kawai shi koyarwa da su la la la ina fata wazi eh, to saboda haka shi bangaren ilimi da'iman jimo ka samu wanda ya tsara ta kai tawazu ka karba a hannunsa har yau mu muka samu wanda ya fi mu a sanadi ko a alal asani a qira'atu muna karatu hannunsa ina fatawa da to wannan shine sunna na ilimi har mutuwa ne min al-mahdi ila al-lahad bangaren riwaya na qira'at da bangaren riwaya na hadisi haka magabata suka kasance akan sanadi ne kawai ko akan hadisi daya sai wani ya yi rihla daga gabas zuwa yamma saboda hadisi daya ko saboda riwaya ɗaya ko sanadi ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sama abin da muka faɗa albarka kuma ya sa ya zama na makabuli gare shi wanda kuma muka yi kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh idan akwai tambayoyi eh, yanzu za mu buɗe kofa ta insha Allah wa alaikum assalam a shekaran da aka haife shi mun ce wasu malamai suna tsayawa a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya an gane ko da sittin da wani abu su tsaya amma na ce a binciken da na yi da lisan da na karanta shi ne dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da tara akwai wanda suke kawa da tara ɗin na na na eh, akwai ne da ya sa haɗa su da jirgin da ya su ne ba su ba zuwa a wannan tambaya ce mai muhimmanci sosai a tambayar da yake ne akwai hikima da ya sa waɗanda suka yi rubuce-rubuce sai kaga sun haɗa a tofa da zariya a wuri ɗaya sannan na biyu akwai manzomai da dama wanda ba su yaɗu ba ba a san su ba ko me hikimar haka ko dalilin haka an sa na tambayan gaba na biyu cewa me yasa sauran manzomai ba su wasu ba zan fara a kanta farko ilimi da kuke gani ilimi albarka da kuma wasu a gwargwaron tsoron allah mutum da Ikhlas, sai kaga allah ya sanya masa albarka a ne a karatunsa yanzu kamar shafiya kaga akwai waɗanda suke rubuce-rubuce da dama akan. manzuma ta shafiya kafin almamin shafi amma ba a san su ba malamai suke cewa idan ka ga wata a littattafan da mutum ya rubuta littafinsa ya wasu to wannan yana nuna ikhlasinsa ikhlasi shi yasa dimo mutum zai abu kullum in zaka ko littafi zaka dauka ka tafi karatu makaranta babban abin da za ka sanya a zuciyarka ne tsoron Allah cewa zan tafi wannan karatun domin Allah subhanahu wataala ba domin a yabe ka ba da ba domin a ce kai wannan babban malami ne ba domin a dinga nuna ka da yatsa ba ana wannan daktawa ne ko wannan allama ne ko wannan kaza ne lalala idan ka yi haka to zai kasance mutum bai je neman ilimin na a tarmi ba da Allah subhanahu wa kuma ko ka sami shi ba ka gyara riya ba sai ga albarkacin sa ka sani to idan ka ga abubuwan da mutum yake wallafa ko yake koyarwa suna wasuwa wannan yana nuna ne albarkan da Allah subhanahu wataala ya sa ma ilimin sa kuma yana nuna tsoron an rasa da ikhlasin shi yasa magabata za ga mutum in zai yi rubutu wani sai ya yi sallah raka'a ne in zai rubuta littafi ko da duran da zai zo ya rubuta ko hadisi ɗaya zai rubuta ko layi ɗaya zai rubuta sai ya ji ya yi sallah a kan aliyuwa wa Allah ya sanya ma wannan abin da zai rubuta abin nan albarka a ciki kuma ya sa ya zama na karfafe ne gare shi kada ya sa zai yi wannan abin domin ya ciyar da mutane kamar yadda imamu shafi ya ce al'ijini min tasmi'i qawlan wa nufa kuma mafala ka tsare ni daga rubuta wannan littafin domin a yabe ni ka zama mai son yabo a rayuwarka ina fata an gane imamu shafi da ire-iren wannan kana karanta su za a ga a rayuwa a yini ga baki daya maganansu ana iya kididdigewa a ce kalman da ya bai wuce ɗari ba ko kalma ɗari a yini gaba ɗaya bayan allah ba sa magana duk wanda ga yana yawaita magana to yana da matsala mutum magabata za a ga maganansu kaɗan ne shiru za ka su sai abin da ya zama babu makawa sai sun yi magana suke magana a kansu amma ba mu ba yanzu furfur wani ma da ƙarya da gaskiya duka wani ma zai zo yana yi ne domin a dinga dariya ko iya billah ina fata an gane to saboda haka wannan yana nuna farko bayan Allah na ikhlasin su da albarka da Allah sanya wa me ma rayuwarsu tunda akwai ire-iren sura iya da muka ce na al-Imam al-Khatani kaga tun 300 da wani abu aka yi amma Allah bai bayyana da ita ba sosai ina fata wa To muna roƙo Allah ya sanya mu abin da muke mu ma albarka ya sa ya zama na haɓaɓɓe gare shi ya sa mu dinga yi domin shi sannan gaba ta biyu kulfa da jazariya yanzu waɗannan mandomai da za mu karanta wanda ya ƙoƙari ya fahimci tsufa da jazariya to za ka ga dukkan sauran mandoman kamar daɗi suke kare suke akan waɗannan kaɗan ne daga ciki sai waɗanda suke ire-iren su a risala akan kalla da bala da kuma wanda suke akan kasurul munfasil da sauransu amma zaka ga duka abubuwan da suka ɗaya da zariya da tsoba sai suka kunsa sai su kuma su zo su ɗan ƙara akai. haka suka ce sai su ƙara akai. in banda wanda suka gabace su irin irin su al-imam al-khatani to shi yasa ga wanda ya karanta tsoba da zariya sauran in aka zo kai ana mai zai ga kamar kamar cin tuwa ke cewa go kawai kamar ana ba shi abin nan ne zai ga cewa kawai 'yan ƙara ƙara ne kaɗan kaɗan to shi ya yasa malamai suke haɗa sauri ɗaya wato kamar su ne umda eh, ma'ana kamar su ne idan ka karanta sauran za su zo ma da sauƙi sha Allah ta'ala in ba wanda suka gabace su ba kamar yadda muke bayani na ina ga za mu tsaya da lokacin sallah yi. muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu abin da mutum albarka kuma ya sa ya zama na karɓe gare shi wanda kuma ke kuskure ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته